Assalamu alaikum. A 'yan uwa a yau za mu yi magana kan yadda ake haɗa fasta ta ɗaurin aure, ko stika ta ɗaurin aure ko ta graduation ko kuma wani abu makamancin haka. A baya idan ba a manta ba mun yi ko kuma mun koyi yadda ake haɗa fasta ta siyasa. So a yau za mu yi magana kan ta ɗaurin aure ko kuma graduation ko kuma irin anniversary ko kuma dai wani abu makamancin haka. Da farko muna buƙatar application guda biyu kamar yadda muka saba, code plus Mix ko kuma da Pixel Lab. Waɗannan applications guda biyu ɗaya za mu yi amfani da shi wajen yin tutorials ɗin da other one kuma za mu yi amfani da shi wajen cotton picture ɗin da za mu yi amfani da shi. So da farko za mu shiga cut plus mix ɗinmu mu yi cutting image ɗin according to yadda muke buƙatar mu. So ga shi mun shiga cut plus mix sai mu shiga cikin gallery namu idan muka shiga gallery namu sai mu yi locating na hoton da muke so mu yi amfani da shi ko kuma muke so mu yi cutting. So a nan za mu shiga cikin downloads saboda yana cikin downloads namu. Wannan hoton shine muke so mu yi kwatin gashi kamar haka. So ba tare da bata lokaci ba sai mu taɓa nan wato auto minus. So sai mu ja wannan alaman. So automatically zai yi mana hoton yadda muke buƙata. Gashi yana mana kwatin. so ga hoto mun yi kwatin alhamdulillah mun yi kwatin the next thing sai mu ɗan yi blurring blurry mu ɗan maida shi blur mask wato gefe gefen shi a ɗan yi masa dishi dishi haka so that ba zai yi alamar yanka ba so yanzu mun gama da kwatin abin da ya rage mana sai mu sa save to gashi muna yi saving picture ɗin so mun yi saving yanzu sai mu ta yi pixel lab namu so yanzu za mu shiga pixel lab namu ga pixel lab namu so idan muka shiga da farko sai mu sanya asalin background background hoton da muke so uh, background yadda muke so ya kama misali bayan kenan abinda za mu sai mu sanya wannan kalan wannan za ka iya sanya wanda kalan da kake so kuma wanda ka ga dama kawai dai mu mun zaɓi wannan ne so a nan sai ka adin shape in ka yi sai ka maida shi circle circle kamar haka sai ka sa OK. So in ka maida shi circle sai ka maida shi in oval shape wannan shi ake ce ma oval shape sai ka yi rotating ɗin shi haka. So idan ka yi rotating ɗin shi haka yes sai kuma ka sake na shi, za ka taɓa nan sai ka sa coffee. So ga shi yanzu mun sake na shi. na shi wannan wutan. So yanzu abin da ya rage sai mu yi Sai mu yi ah, za mu shiga wannan mu sanya masa kalansa. Misali let's say ok wannan mu bar shi sa Wannan sai mu sanya masa kalo red. To ga shi ya fita red shi kuma wannan sai mu ja shi haka. so that zai yi daidai da yadda muke buƙata yawwa so yanzu abin da za mu yi sai mu yi stroking sai mu yi stroking ɗin shi da black sai mu yi stroking da black color sai mu da shi kamar haka wannan ma muna iya stroking ɗin shi da black kalo ɗin very good so the next thing yanzu da ya rage mana sai mu shigo da hoton mu wanda muke yanka dazu sai mu shigo da shi um, yes sai mu locating din shi cut and mix nan ne muka yanke shi dazu ko kuma ce nan muka saving ɗin shi cut plus mix To, gashi mun shigo da shi. Sai mu aje shi nan. Mu rage mai girma kamar haka. To, very good. So, the next thing sai muyi copying na shi wannan image ɗin. Idan muka yi copying, gashi mun ƙara samo irin shi. Sai mu rage mai girma mu maido shi a side ɗaya. so anan sai mun shiga opacity ko kuma opacity in ji wasu wasu ce opacity wasu ce opacity da ɗaya ne ana cewa sai mu taɓa nan sai mu rage mashi mu maida shi dishi dishi dishi very good so the next thing sai mu important text, ba, uh, text background namu ga shi za mu shigo da shi yana cikin downloads downloads ga downloads namu sai mu ɗauko wannan sai mu zaɓi cikinsu waɗannan wane muke so mu yi amfani da shi as our text background sai mu ɗauki wannan jan saboda is more related to our background sai mu kawo shi nan mu ƙara mashi girma haka sai mu ja shi yawa to gashi mun sanya so the next thing sai mu shigo da main header namu wanda za mu yi amfani da shi as header shi ma image ne sai mu shigo da shi gashi shi ma ina jin yana cikin download namu sai mu ɗauko shi gashi shi ma sai mu ɗan rage mai very good so a nan sai mu matse shi sai mu maida shi oval in oval shape ƙara mashi faɗi kamar haka so yanzu da next thing bari mu kula waɗannan so that ba za su dinga disturbing ɗin ba yauwa so yanzu next abin da za mu yi sai mu rubuta sunan da muke buƙata misali let's say congratulations congratulations so ga congratulations mun rubuta sai mu zaɓi font ɗin da muke buƙata so ga fonts ɗin da muke buƙata sai mu resizing girman da muke buƙata muna iya barin shi kamar hamsin da biyar haka so sai mu maida shi maybe kalo ɗin sai mu maida shi misali let's say let's say this color so now sai mai stroking ɗin shi da black stroke na iya sanya shi ko 5 so wannan kenan yanzu abin da ya rage mana sai sunan ango da amarya uh, coffee let's, let's, let us just coffee David suna sunan angonmu kenan da amaryarsa anti Victoria da sai anti Victoria. Shi kenan. So sai yi nasu. maybe you can leave it by 40 shi 40 So finally haka muka ko kuma ce haka za mu tsaya ba wai dan designs ɗin da za mu ƙara ya ƙare ba. Kana iya importing wasu flowers ko kuma wani ƙarin points ɗin ko kuma dai duk wani abun da ka san za ka iya ƙawata hoton naka da su sannan ka abun nan. Ka tabbatar da abun da za ka sanya yana da high quality so that idan ka yi printing ba zai maka dashi dashi ba. Sannan bayan duk ka yi wannan so sai ka yi saving sai ka je ka yi. kai inda ake printin sai a maka printin thank you very much and have a nice day don't forget to subscribe the channel for more videos